masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin musamman ma dai 'yan ƙasar ta nijar mali da kuma burkina faso sai dai ku je da shugaban ƙasar ta rasha wata vladimir putin ya wasu bayanai akan ƙungiyar nan ta aes wanda suka kafa kansu da kuma yunkurin ganin an dakatar da amfani da kuɗin cefa a jamhuriyar nijar mali da kuma burkina faso haka zalika dai kuma zade ku da dangantaka ke so ya karfi tsakanin kasar ta jamhuriyar Nijar da kuma kasar ta Morocco haka zalika dai da ita ma kasar ta Togo tana nan a cikin kungiyar ECOWAS din amma ita bata juya jamhuriyar Nijar baya ba haka zalika dai zalika ku ji wasu tattaunawar sirri da kuma aka yi da shugaban kasar Nijar da kuma shugaban kasar Togo wurin ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasa. haka zalika za zai ku da har yanzu dai al'umma ke ci gaba tofa albarkacin bakin su akan bude bodar iyakar kasar ta Benin da kuma jamhuriyar Nijar da shugaban kasar na Benin yayi jim kaɗan bayan kulle bodar da aka yi tun lokacin da aka kifar da gwamnatin Muhammadu bazum a jamhuriyar Nijar a inda da dama da suke kira ga gwamnatin sojojin jamhuriyar Nijar da su sanya ido sosai akan boda musamman ma na yankin Kwatano gurin da za a iya shigo da kayayyaki ta ruwa yasa dai masu sauraro muke so da ku gyara zama tsaf domin sauraron cikakkun rahotannin da muke dauke da su har karshe amma masu sauraro idan wannan shi ne farkon kama ziyara wannan ce ta mai albarka dai mu tsunduma gundanar rahotannin za dai mu so da ku danna subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka to yanzu yanzu nan da sahe itagor ya kama labarin cewa papa putin ya hudu ya yi magana papa putin ya yi magana akan mali papa putin ya yi magana akan ias babba kucin ya yi magana a kan france da algeria yawwa to a takaice dai pitagor ya nuna cewa babba kucin ya fito ya ce mali da algeria babu comparison su ya ce shi bai kwamfaran mali da algeria ya ce shi gurin shi yau so yake ba mali kayan yakin da faransa sai ta yi faransa kayan yaki so yake mali sai ta shiga gaban faransa da kayan yaki yanda faransa take zuwa take ɗauko mercenaries take ba su kuɗi da bindigogi su zo su yi aika aika mali ya ce to zai kai mali matakin da ita ma za ta yi ɗaukar mercenaries ɗin ta ga dama ta aika su faransa su zo su yi aika aika ya ce kuma ita algeria in ita kan kanta ta san cewa kwanan nan kayan yaƙi da mali ta samu ta san cewa babu babu tsakanin ta da mali kuma ta san cewa yanzu haka inda ake mali ta yi karinta ya ce kayan yaƙi da aka aiko mamari a kwanan nan ya sa alheri da kanta ta ji tsoro ka ji batu mun mun ga delegation an zo sun wai a sasanta a gyara A ashe kayan yaƙi aka kawo yawa to yan uwa Nijar mu ci gaba da bada labari babba Putin ya ce ya gaya ma turawa yahudawa tuntuni da jimawa ya gaya musu cewa wannan aika-aika da kuke kuje ku faɗa wannan gari ku tada hankali ku je ku sace arzikin gari ku bar talaka mutane su dawoma a cikin talauci da masifa ya ce tuntuni na gaya musu cewa wannan abin ku ku dina shi tun da na tashi ya ce ban zuwa in yaƙi da ku ban zuwa in halba daga a garin ku ya ce amma wa'annan mutanen wanda kuke nan kuke cuta kuke nan kuke sata arzikinsa ya ce zan buɗe musu idanu kuma zan taimaka musu fiye da yadda ba za ku yi tamani ba zan taimaka musu da sai sun shiga gaban ku kuma zan buɗe musu ido su gane cewa ana ja ba da talauci gare su ba da komi zan gane cewa sun yi ku arziki sun yi ku lissahi sun yi ku dubara sun yi ku ilimi ya ce tuntun ya gaya musu wannan ya ce to ba idan ka haka na ya ce 2024 da mali da ias ya ce za su kai inda kowa sai ya yi mamaki ya ce ya ɗauki wani alkawali ya ce bisa fannin kayan yaƙi duk abin da mali da ke bukata ya ce ta buga mishi ba ya ce an gama duk abin da mali ta ce yau tana son shi ya ce ta buga mishi waya kawai ya ce an gama ya ce kuma in allah ya so ya yarda ya ce david venticat aiki zai bunkasa a cikin ias ya ce kuma kayan yaƙi kayan kare kansu komi da komi ya ce zai sa su top yawa yake nan ya ce kuma me yake da suna ias ya ce a bar comparanta da algeria babu comparison da algeria ias ta yi ƙarfin algeria yawwa to ba idan da haka nan ya ce akwai wata minakisa da yahudawa suka shirya ma mutane ya ce sun fara ma aikata ta ya ce akwai kayan yaƙinsu kamar kayan bindigogi kayan da suke aika-aika da su ya ce to akwai wasu sun lalace to in sun lalace ba su sani ba wannan lalace tasa tana iya kawo wani cikas yawa ya ce to sai aka ce a shigo da su a nan afirka in an shigo da su afirka ko sun lalace ma ko sun kawo wani cikas ko sun kawo wata matsala to wannan matsala ta bayyana a can afirka ku ba kenan suna da wasu na san misil insu ko kuma wasu bomba insu wanda ba su da kyau wanda an watsa su suna iya kawo matsala ga koshin lahiyar dan adam kuna ji sun fara shigowa da sunan afirka in shi papa ya ce to wannan abin da yake so ya tsaida ya ce tuntuni sun fara ya ce tsohin makamai ne ya ce amma lalata su ana ci cikas su lahiyar dan adam ya ce to wannan makaman ba su sani ba ka su watsi su watsar da wani rashin lahiya ko wani cuta ko wani abin da babu kyau dai a can garin su ya ce sai suke shigowa da sunan afirka ya ce kashi aikin da suke yi kenan ya ce to wannan kin ne yake so ya tsira ko dai a takaice babba kucin ya hoto ya ce ias wannan sai ta kai ias sai ta yi in Allah ya so ya yarda ya ce 2024 kowa zai gani yadda IAS ta ci gaba kuma 2024 kowa zai gani IAS a da inda wannan kenan kaɗan kuka saurara daga bakin sarauniya mangu da ya ji yadda ƙasar ta rasha shugaban ƙasar ta rasha vladimir mafutin yake ci gaba da ƙara jinjina ƙungiyar nan ta alias idris of sahil ƙungiyar ta aes niger mali da kuma burkina faso tabbas dai rasha tana goyon bayan su da kuma abubuwan da suke yunkurin aiwatarwa musamman ma dai na yunkurin dakatar da amfani da kuɗin sefa a wannan yanki haka zalika dai kuma domin ci gaba da ƙara tabbatar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki a jamhuriyar nijar sojojin nijar na son ƙulla yarjejeniya da sojojin turawa bayan da suka buƙaci ficewar sojojin ƙasar faransa sama da mutum 1,500 daga jamhuriyar niger sabbin mahukuntan birnin yamai da suka kifar da gwamnatin muhammadu fazum a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata sun bayyana aniyar sake tattaunawar yarjejeniyar soji tare da kasashen da suka jibge dakarunsu a kasar abin da ke nufin cewa har yanzu ba su rufe kofar tattaunawar kasancewar dakarun ketare a kasar ba har yanzu dai jami'an tsaron sojojin kasar ta jamhuriyar Nijar ba su rufe tattaunawa da kuma yanke duk wata hulɗa da sauran sojoji ba kawai dai sojojin Faransa ne kacal ba a buƙatar su a jamhuriyar Nijar sakamakon yadda ta mata mulkin mallaka haka zalika kuma ta zama ita ce dai uwar gijiyar tata. a cikin wata wasiƙa da ofishin harkokin wajen nijar ya aika wa jami'an diplomasiyar kasashen ƙetare kasar ta bayyana aniyar sake duba yarjejeniyoyin sojin da ta kulla a baya da aminan hudarta da suke da sojoji yanzu haka sai dai ba a zana sunayen kasashen da ke da sojojin ba kasashen amurka da jamus tuni sun bayyana fatan ganin an bar su sun ci gaba da barin sojojinsu a kasar inda amurka ke da sojoji 1300 a inda jamus ke da sojoji mutum 100 sai dai tuni dai karamin ministan kasar ta karamin ministan harkokin tsaro na kasar jamus ya kai ziyara kasar ta niger a inda suka tattauna da abdurrahman chani da kuma sauran mabobin diplomasiya domin ƙara inganta tsaro a wannan yanki haka zalika dai karamin ministan tsaro ya kai ziyara jamhuriyar Niger ne domin ƙara inganta tsaro a yankin kasashen amurka da jamus tuni suka bayyana fatan ganin an bar su sun ci gaba da barin sojojinsu a kasar ta jamhuriyar Niger. inda amurka ke da sojoji akalla sama da mutum 1,300 yayin da ita kuma jamus ke da sojoji akalla sama da mutum 100 a makon da ya gabata dai ministan tsaron kasar jamus da ya ziyarci jamhuriyar niger ya bayyana fatan ganin mahukuntan mulkin soji na niger sun bar sojojin kasarsa mutum 100 da ke sansani a tiliya da ke cikin jihar tahuwa domin ci gaba da horar da sojojin kasar ta jamhuriyar niger don bayan da ya kifar da gwamnatin mamadu bazum kasar ta faransa take ci gaba da samun wariyar launin fata a jamhuriyar niger halin da ake ciki ma dai dole dole faransa babu yadda ta iya dole dai sai da ta kai ta ga rufe ofishin takarancin nata da ke kasar ta nijar a babban birnin nijar wato yamai hakan dai bai yi wa shugaban kasar ta faransa daɗi ba wato emmanuel macron akan yadda 'yan nijar suke ci gaba da ƙara nuna musu tsana sai dai su kuma dubbanin al'umma sun nuna cewa tabbas mu'amala da kasar ta faransa babu wani ci gaba da yake kawowa kuma kazalika sojan da suka kifar da gwamnati a jamhuriyar Nijar sun kara kira ga sauran kasashen duniya sauran kasashen da suke yankunan Afirka kan cewa duk wasu kasashe da suke buƙatar ci gaban su to fa dole ne sai sai dai su yanke hulɗa da kasar ta Faransa matukar idan suna son ci gaba domin kasar ta faransa babu wani abin da take tsina na al'umma face kawai cin moriya da kuma kwasan abubuwa tattalin arzikin da ke jibgi a ƙarƙashin ƙasa musamman irin yadda ta yi wa kasar ta jamhuriyar nijar haka rukunin ƙarshe da na dakarun faransa sun kammala ficewa kwata-kwata daga cikin jamhuriyar nijar rukunin ƙarshe na sojojin faransa sun kammala ficewa daga jamhuriyar nijar wanda ke kawo karshen zaman fiye da shekaru goma da dakarun suka yi a ƙasar ta yammacin afirka don taimakawa wajen yakar ayyukan ta'addanci a yankin sahel gwamnatin sojin nijar da kanta ta tabbatar da kammala ficewar dakarun wanda ke biyo bayan juyin mulkin watan yulin da ya gabata wanda ya kawo karshen hulɗa da kasashen biyu dakarun na faransa sun fice ne bayan barin ɗaruruwan takwarorinsu na amurka da wasu gomai daga jamus da italiya a cikin ƙasar wadda ke karkashin ikon mulkin soji laftana salim ibrahim guda cikin jagororin mulkin soji na nijar ne sanar da kammala ficewar dakarun wanda ya ce hakan ya kawo ƙarshen kawancen tsaron ƙasar da faransa wadda ta yi juyin mulki da dama faransa da kanta ta ce za ta janye ilahirin dakarun nata kusan 1,500 daga nijar bayan bukatar hakan daga sojojin da suka kwace mulki bayan haɓar da gwamnatin tsohon shugaban kasar muhammadu bazoum a ranar 26 ga watan yuli cikin ƙasa da watanni 18 dakarun na faransa sun fuskanci kora da kasashen sayar uku wadanda dukkaninsu sojoji ke mulki da suka kunshi ƙasar mali burkina faso da kuma jamhuriyar nijar dukkanin kasashen uku na fama da matsalolin tsaro da kungiyoyin masu ikirarin jihadi tun daga shekara ta 2012 kuma faransa dai ta ce cewa tana ba da gagarumin gudumawa amma sai kuma wannan yankin sun bayyana kan cewa babu wani gudumawa da sojan faransa ke iya tsinana a wannan yankin domin sun kwace samar shekaru goma suna fafatawa babu wani karshen ta'addanci da suka kawo hakan ne ma yasa abdurrahman chani ya ce yana ɗaya daga cikin dalilan da sa suka kibar da gwamnatin tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazum saboda matsalar taɓarɓarewar tsaro da kuma taɓarɓarewar arzikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Tabbacin Nijar dai sai dai mu ce masha Allah alhamdulillah abubuwa da dama suna ci gaba da faruwa ina alkhairi a jamhuriyar Nijar. Jim kaɗan dai bayan da aka hambar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar wato Muhammadu bazum wanda hakan dai bai yi wa ƙungiyar ECOWAS daɗi ba da kuma shugaban ƙasar ta Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu. amma sai al'umma da dama suna ganin cewa kawai tinubu yana matsin lamba ne kawai saboda gudun shi ma kada hakan ta faru a ƙasar ta najeriya duba da irin halin da ake ciki a ƙasar ta najeriya da kuma yadda 'yan najeriya suke kuka a kazalika 'yan najeriya da dama suna tare da allah waje da dasa wutar lantarkin da aka yi wa jamhuriyar nijar da kuma dasa bodojin yan najeriya sun ce cewa yankunan arewa su ne dai suka fitar jiki a wannan a wannan datse bodar da aka yi da kuma datse wutar lantarki